Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu aslamu alaikum. Bilkisu Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu ya mai da hankali ne kan tasirin da takaita tsabar kuɗi a hannun jama'a zai yi wa zaben 2023. Babban bankin Najeriya wato CBN ya fito da sabon tsari da ya ƙayyade naira dubu ashirin a matsayin iya abin da mutum zai iya cirewa ta POS da ATMs a duk rana. Naira dubu ɗari a duk mako, kamfanoni kuma naira dubu ɗari biyar kawai za su iya cirewa a waɗannan hanyoyi biyu. Sabon tsarin dai na zuwa ne bayan CBN ya sauya fasalin wasu takardun Naira waɗanda a mako mai zuwa za a fara amfani da su. Sai dai, shin me hakan zai jawo musamman wajen harkar kasuwanci da kuma harkokin yau da kullum? Masani da kuma mai kula da harkokin kuɗi ya amsa mana wannan tambayar da ma wasu tambayoyin. Sunana Kasimu Garba Kurfi, ni dillali ne na hannun jari da kuma financial analyst. masu kula da harkokin kuɗi kenan ko tattalin arziki. Wannan da zai ƙara tabbatar da jama'a tsoron da suke na cewa in suka suka kuɗinsu banki za a hana su walwala da kuɗinsu ya tabbata. Dama wannan shi yasa mafi yawan mutanenmu na karkara ba su buɗe bankuna da akawun saboda su harka ce ta kuɗi. In ka kai ma'aikaci guda hamsin a gonarka da kuɗi za ka biya su. Mm. Babu wani batun ai transfer haka duk sana'ar da ake can. To wannan za ta kawo gurguncewar harkar tattalin arziki na karkara saboda mafi yawan karkarun bamu da bankuna bamu da account mutanen ba su ma san yadda za a buɗe account din nan ba so saboda haka gaskiya wannan zai kawo cikas ga tafiyar da zirga-zirga ta kuɗi na ɗaya kenan na biyu wannan zai sa mutane su guji kai kuɗaɗensu a banki tunda in ka kai kuɗinka ba za ka iya hidda su ba in kuma ka ce za ka hidda sai ka biya wani tara da za a yi ma don an ce in ka ce kana son fiye da yadda suka ka'ide hmm. sai ka biya kishi biyar bisa ɗari kowace naira ɗari sai an cire ma naira biyar in kamfani ne kowace naira ɗari sai an cire ma naira goma kuma yawanci za ki ga sana'ar da muke yi ba ka cin wannan riba yanzu ki ɗauki mai sai da man mai sai da man fetur baya samun kishi goma bisa ɗari to idan aka ce ba zai hidda kuɗi ba sai ya biya wannan tara. riba shi kenan duk ta tafi mm. kin ga wannan zai sa hauhawa farashi na abubuwan yau da kullum sannan kuma saboda haka za ki ga kuɗaɗen da suka zo hannun mutane ba za su mai da su banki ba so kuɗaɗe za su dukun dukun su tsuha su kece ana amfani da su don tsoron a kai su a banki kuma wannan abu shi babban bankin najeriya ko kuma da gwamnati baki ɗaya suna ganin kamar zai rage cin hanci da rashawa kuma zai rage wasu abubuwa dai na da ake amfani da kuɗi musamman wajen harkar tsaro baka ganin shi ma akwai tasiri a wannan gefen ba mu muka fara yin wannan ba indiya ta yi wannan ba tasirin da zai yi bari in gaya maki idan an ce duk sati za ki iya hidda naira dubu ɗari mm. to sati nawa ke akwai a shekara to ina tabbatar maki duk satin da ke je kan hidda wannan dubu ɗarin ba ta koma banki. Mm. So abin da suke gudun da zai faru duk wanda ya hidda kuɗin shi ba su dawa bankin kuma kuɗin nan za su koma hannun saboda harkokin da muke tahiya na yau da kullum ba su buƙatar bankuna a karkara babu banki a karkara. So ƙarshen al'amari bayan shekara ɗaya biyu za ga duk kuɗin da ake gudun za su koma hannun mutane kuma za su dawo banki ba. Saboda harkokinmu na can babu banki. yau in kika je mai gatari ko kika je mai adowa ko kika je caranci kika ce za ki sai shanu ina ruwansu da transfer kashi za ki kawo ke da ke neman abin nan ke za ki san yadda za ki nemo kuɗin nan ki zo ki sai abin su. To banda mutanen kuma duk kuɗin da suka zo karkara ba za su koma banki ba. Mm. Haka za a yi da guda guda guda guda guda kuɗaɗen da za su tsiyaye su koma karkara kuma ba za su sake dawowa banki ba. So abin da ake gudu shi zai sake haihuwa. Ya kamata gwamnati ta gane cewa babu tilasti harkar eh, kuɗi. harkar kuɗi ka ne ba kuɗin gwamnati ba ne ba so ka ce za ka hana wani amfani da kuɗin shi kawai kana ɗaukar lokaci ne kana ɓata ma kanka. To idan na fahimce ka da kyau dai kana ganin wannan abu ba zai tasiri ba wajen hana shi wannan rashin tsaro da ake fama da shi inda ake zirga-zirgan kuɗi tsakanin 'yan ta'adda masu sace mutane su ce a kawo musu dubban kuɗi. Ba ka ganin wannan zai rage amfani da kuɗin ta wajen gefen? Bari in gaya maki. Ke sani ba wai kudin Najeriya kada yake amfani da nan kasai. Duk garuruwan mu da suke boda suna amfani da kudin Najeriya suna amfani da kudin Nijar, France. So idan ma babu kudin Najeriya za a koma ana amfani da kudin France. To amma dai kudin Najeriya Yanzu a Najeriya in kika ba mutum dala bai baki abu. So idan kudin Najeriya ba su yi ba so kudin wasu ƙasa za su yi a kasan mu. To wani tasiri kace hmm. Ke da kike bukata abu fa dole za ki je ki nemo kudin nan. su kuma masu sai da abin nan za su ga maki in baki kawo kuɗi ba za su sai da maki ba dan ba su da account ba ruwan su da transfer so me ya rage zaɓi ya rage ruwanki ko ki nemo naira ko ki nemo dala ko ki nemo saifa kuma duk wanda ka kawo za su karba. saboda kuɗi kuɗi ne baya tasiri inda ya yi wannan kaje a gani da suka yi wace riba suka ci harkar kuɗi harka ce wadda ake son ilimi da wayarwa da kuma bankuna bankunan nan a buɗa su a karkara a wayar da mutane a karkara sai a zauna lafiya a ban mutane su tafiyar da al'amuran kuɗin su yadda suke so wannan dubarar da ake gani kawai na ɗan lokaci ne za ki ga mun koma gidan jiya kuɗin nan dai ba kuɗin gwamnati ne kuɗin ki ne ba ka sanya ƙa'ida irin waɗannan a harkar kuɗi yau da kulle duk wanda ya yi ta bai ta nasara Kasimu Galba kurfi kenan, dillali kuma masani kan harkokin kuɗi. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a mu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. sannan za ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, sai kuma ta Unity FM kan mita 93.3 a Jos jihar Filato, da Badegi Radio kan mita 91 a Mina jihar Neja. akan ce juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta Yan kasuwar zo zanna ce maka ai dola ya yi tsada haka ne don jin yadda mahimman al'amuran yau da kullum za su shafi rayuwarku abubuwan da ya sa ake ƙara kuɗi gwamnati ba ta sa mutane ido akan abubuwan da suke da samun damar tofa albarkacin bakin ku yan kasuwa suna da matsala sosai sosai musamman ma namu na arewa kuma shawarar masana akan yadda za a gano hanyoyin da ke kullewa. To bari an sami ki wannan kai ba hukuma masu da farashi kamar abin da muke kira price control. Jiya an sanya maka naira ɗari biyar yau sai ce maka sai ɗari biyar da hamsin. Sai ku kasance da mu a cikin shirin daga Laraba a shafinmu na intanet aminiya.dailytrust.com da ma shafukanmu na sada zumunta facebook.com/aminiya trust twitter.com/aminiya trust. mu da dawowa. Muna da tattaunawa ne kan tasirin da tsarin takaita tsabar kuɗi a hannun jama'a zai yi wa zaben 2023. Shin, wani tasiri wannan tsarin zai yi a zaben 2023 ganin cewa 'yan siyasa kan yi amfani da maƙudan kuɗaɗe a lokacin yaƙin neman zaɓe? Masani kan harkokin siyasa ya yi mana bayani. Dariya Uddin Zubairu Maitama shine sunana daga sashen nazarin kimiyyar siyasa da sha'anin mulki. To, a layi halin dai kowane zaɓe a kasancewar yadda zaɓe yake a Najeriya ko da yaushe kuɗi na da tasiri kuma 'yan siyasa na amfani da duk wata dama su amfani da kuɗi masu yawa musamman domin sayan ƙuri'u. Ah, wannan kowa ya sani cewa wata fuska ce ta siyasar Najeriya. so wannan mataki da babban bankin ƙasa ya fito da shi ko dai saboda zaɓen ne ko kuma a'a saboda buƙatar su ta abin da suke kira a turance cashless policy mm. ko kuma a'a saboda wani dalilai na tsaro na ko kuma gwamnati ta rika saka ido a kan musayar kuɗaɗe ko dai ta ina ne dai mun san cewa zai yi tasiri ga yadda muka san 'yan siyasa suke amfani da kuɗaɗe a buhuna ranar zaɓe ko ana gobe zaɓe da shauransu. Mm. To amma inda gaske ne, inda gaske har ake yi da shauransu eh, za mu gani. Domin ita Najeriya da yadda ake gudanar da al'amura a Najeriya, doka fana tasiri ne akan talaka. Mm. Iko da faɗa ji da tarsasa na bin wasu ƙa'idoji duk suna tasiri ne akan mara ƙarfi, akan talaka. a kan wanda bai isa ba su 'yan siyasa da wanda suke da madafin iko da ma har waɗanda suke yin wannan dokokin su ne da yake fitowa su nemi zaɓe saboda haka kuma duk wata hanya da za su bi in suna son su yi abin da suke so da za su yi za su iya yi za su iya yin abin da za su yi za a iya goroka za ta iya kau da ido su yi abin da za su yi domin su cimma muradunsu to amma idan ba mu san mi ba ba a san maci tuwo ba aka ce sai miya ta ƙare za mu saka ido mu gani matakin gwamnatin idan da gaske babban bankin tarayyar najeriya yake cewa zai dakile amfani da kudade tsuransu cash kenan raw cash ta hanyar rage cewa dubu ashirin mutum zai iya cirewa a rana eh, sannan dubu ɗari a sati za mu gani shin 'yan siyasa ba za su fito da kuɗi ba kuma in sun fito da su daga ina suka samu ko hmm. kuma daga ina za a yi. So ba za mu iya alƙalanci mu san ƙarfin dokar da kuma tasirin ta ba har sai zaɓen ya zo mun ga cewa 'yan siyasa fa ba su yi wannan abin da aka saba ba. Hmm. Sannan bugu da ƙari babban bankin Najeriya ko da yanzu ya yi wannan ka'idar shin me yake yi akan dala Amurka kuma? da su kuma 'yan siyasa suke ɗiba suke ajiyewa ita kuma ba a bankuna ba a gidajensu hmm. kuma wannan dala amurkan da ita za a iya canza a yi da abin da ake so amma eh, eh. dala amurkan ai dole idan suna so su canza sai an kai ta banki ko amma kuma amma hajiya ai akwai bankuna kuma kowa ya san kuma akwai kasuwannin bayan fage hmm. kuma kasuwannin bayan fagen ke jagorancin akalai yadda dala take da farashinta Allah akalla da ni da ke ba lalle ne mu je mu iya samun farashin dala a farashin da hukuma take bada ba ba kuma lalle ne in muna neman dala mu same ta a hannun hukuma ba mafi yawancin 'yan najeriya ma masu ma'amala da dala kasuwannin bayan fage suke zuwa mm. saboda haka muddin kuma gwamnati banki ya iya ɗaukan mataki akan naira kuma wanda mun san 'yan siyasa talaka a ƙasa su suka fi amfani da 'yan siyasa suna amfani da manya-manyan kuɗaɗen ƙasashen waje kuma za su iya amfani da shi su yi abin da suke so so yannan dokar za mu ta yi tasiri ne idan babban banki ya saka ido a kan kowane kafofin kuɗaɗe na ƙasa najeriya domin a ga yadda za a iya dakile fita kuɗaɗe in ko ba haka ba za a yi baba na ɗaka gemu na waje za a rika bononu can ana kokari wasu bangare na al'umma ana takure su suna bin wannan doka wani bangare kuma na, na al'umma wanda suka isa wanda suke da madafin iko su kuma suna yanda suka so mm. saboda saboda damar da suke da ita. An yi ba a yi ba kenan an yi da mutum ya ji. shi kenan an yi ba haka. Dr. Yaudin kenan daga sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano. To, masu sauraron mu ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. Sai kuma mun sake haɗuwa da ku a wani sabon shirin da izinin Allah. Idan kuna neman mu da shawarwari ko wata bukata ta musamman, sai ku kira mu ta nambar mu ta WhatsApp akan sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku uku tara sifili. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jimrau da editan shirin Sagir Kano Sali ni Bilkisu Ahmed nake cewa mu huta lafiya.